wa آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙara hada fuskokinmu a yau uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira na Muhammad sallallahu Alaihi daga maka zuwa Madina wanda ya dace da ashirin daidai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa za mu ɗora kan tafsirinmu na alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidin ansar a garin kumo akko local government jihar gombe nigeria idan yan wana su iya tunawa muna cikin suratul lukman mun gama kisar suratul luqman mun kawo sauran bayanai da ubangiji tabaraka ta'ala yake yi dangane da taujihat da fadakarwa da yake yi wa halittu ga makiya Allah tabaraka ta'ala ya tsoratar da mu akan saba masa ya kuma kwadaitar da mu akan yi masa biyayya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya Allah ke ta wai za ka yi ta biyu ko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 اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Allah ya yi bayanin halin waɗannan mushirkai masu jidali da muka yi bayani a jiya da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir su ɗabi'a su bayan jidali da jayayya da suke da ubangiji jayayya da suke da shari'a musu da suke abin akan abin da Allah ya ce to suna da wani hali kuma idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abin da Allah ya saukar wato abin da Allah saukar na alƙur'ani a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wa'aliyu da wahayi da Allah ya saukar a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wa'aliyu ƙalu ala inadi wa kalidin a'ama ta hanyar girman kai da taƙalidanci makahon takalidanci, biyayya na makanta sai sai a'a bal na nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana bari dai za mu bi abin da muka tarar da iyayenmu da kakanni suna kai min ibadatil asnami wal awsan na daga bautar gumaka mu dai ba za mu bi Muhammadu ba za mu bi hanyar da iyayenmu da kakanninmu suka bi irin wannan hujja ta cewa ni abin da zan bi abin da iyaye da kakanni suka zo da shi hujja ce ta kafirai hujja ce ta mushirkai da suka gabata je ya rinka kafa hujja da wai abin da ya tarar da iyayensa da kakanninsa suna yi wai shi zai bi wannan ba dalili ba ne ko wannan ba hujja ba ne kuma Allah ya yi fada akan wannan Allah ya ce awalau kana shaitanu yad'uhum ila azabis sa'id yanzu ko da shaidan yana kiran iyayen nan nasu zuwa ga azaba mai ruruwa wannan raddi ne gare su da kuma bayani akan mummunan itikadin su da kudurinsu na riko da wannan akida na cewa su dai sai abin da iyaye da kakanni suka zo da shi jama'a har yanzu a cikin mutanenmu akwai masu irin wannan tunani ka jawo mutum aya sai ce a'a mu ba haka muka tarar da iyaye ba suna yi ka jawo mutum hadisi ya ce a'a mu ba haka muka tarar da kakanninmu suna yi ba ka yi wa mutum bayanin shari'ar musulunci da abin da annabi muhammad ya zo da shi sai ce maka a'a mu ba gaskiya ba wanda zai canja mu akan al'adarmu mu ba muna kan al'adamu mu muna kan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanni suna yi wannan kafirai mushrikai a da su ne suka kafa hujja suka yi wannan bayani kai ma kuma yau shi ka zo kana gadan kakanninka akan wannan kafirci ka daina yin haka bayi da kyau iyaye za su iya zamantowa daidai a bisu idan iyaye suka saba hanya a kauce musu a musu addu'a Allah ya dawo da su a roƙon musu Allah Allah shirya da su yanzu mutum ya ce duk abin da ubansa yake yi zai yi idan ubanka kafiri ne sai kai kafirci idan ubanka fasiki ne sai ka zama fasiki idan kakanninka barayi ne kai ma sai ka kama sata ya ce kai ba za a raba ka da abin da kakanninka suka zo da shi ma ba hankali ba tunani akan wannan maganar ba a kafa hujja da abin da iyaye da kakanni suke yi idan sun yi gaje ne ake bin su idan suka saba shari'a kuma sai a kauce musu abi abin da Allah yake so abi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so da haka kafa hujja da abin da babana yake yi kafa hujja da abin da ta take yi wannan ba hujja bane tubalin toka ya fi wannan hujjar karfi kuma yana nuna wautar mutum yana nuna rashin wayewar mutum kuma wannan ana ganin cewa mai wannan ɗabi'a ɗan gargajiya ne cikakke mara addini don haka ka bi ƙur'ani ka bi sunna shi ne ya fi dacewa a walauka na shaitanu ya ohun ila azabi sa'ir wannan alhamza din hamzatul istifhamil inkari ne sai kuma waw awa law wanda ake ce da shi ai ayattabi'una ma kana alaihi aba'uhum yanzu za su rinka bin abin da iyayensu suke kai ne Walhalu an anna hada littiba huwa min wahyi shaitanu. alhali kuma wannan biyayya da suke yi wa iyayen nan nasu wahayi ne na shedan alladhi yaquduhum ila ma yuaddi ila adam sa'id wanda zai ja su zuwa ga abin da zai kai zuwa ga azaba ta sa'ira imam al ba ba tare da ya san dalilin sa wato ainihin bai dogara gare shi ba Allah ya ba mu dama ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم Allah ya ce ku tambayi ma'abuta sani idan ba ku sani ba kenan an ba da dama a bincike a tambayi malamai a gano ayoyi a gano hadisai a cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta gaba Allah ya yi bayani dangane da kyakkyawan makoma na mutanen kirki zaɓaɓɓu Allah samu a cikinsu da kuma mummunan makoma na mutanen banza a shararai Allah ka raba mu da su Allah ya ci gaba da cewa wa man yuslim wajhahu na'am wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah yana mai kyautatawa aiwa man yattajihu ila Allah ta'ala wa yaz'ana li amrihi wanda ya mika wuya ya fuskanci Allah ya miƙu zuwa ga umarnin Allah wa yakhlus lahu al-ibada kuma yayi ibada saboda Allah wa huwa muhsinun fi aqwalihi wa af'alihi yana mai kyautatawa a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa wa kadissam saka bil urwati lusta hakika yayi riko da igiya mai karfin gaske kalmar al urwa asali ma'anarta shine wato dukkan abin da za a rataye da shi duk abin da za a yi riko da shi mai karfi shine al urwa duk abin da ake rataya ayi yi riko da shi shine al urwa shi yasa Allah ya ce al urwa al wusqa guga tana da al'urwa ana cewa da guga wato urwatun minar dalwi shine makbaduhu ina makamar guga idan an ɗebo ruwa a guga ba tana da wuyanta da ake ɗaukanta a jiya ruwa a bokiti ko a randa ba to shine al'urwa sutura ma tana da al'urwa ina maɗaurin lawurje gidan lawurje da ake zurawa kun ga ai wando a yake a jikinsa to shine al'urwa urwatul iza. kalmar al ta anisi ne na al'ausaku. ana nufin ash-shay'ul muhkamu al abin da yake mai ƙarfi da aka riƙe shi sosai akan cewa wusqa bidhammi kamar yadda ake cewa wasaqatun ana nufin abu mai ƙarfi ka yi riko da igiya mai ƙarfi abin da ake nufi da aya ba man saslim li amrillahi ta'ala wanda ya miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah wa ya ci bil aqwali wal af'ali a ala wajhi hasan yana zuwa wa ayyukan sa da maganganunsa a bisa fuska kyakkyawa faqad sabata amruhu al'amarin sa ya tabbata wastaqama ala tariqati musla kuma ya kafu ya tsayu akan hanya mai karfin gaske wa amsaka min ad-dini bi aqwa sabab yayi riko da addini da sababi mai karfin gaske wa ahkamu ribat da kuma ainihin wato ribadi mai karfi mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta duk wanda yake dogaro gare shi yana riko da umarninsa wannan mai kyautatawa ne a cikin ayyukansa kuma mai kyautatawa ne a cikin mu'amalolinsa gaba daya wa ilallahi aqibatul umur ku sani karshen al'amura kyawun al'amura da kyawun su karshe zuwa ga Allah ne ai wa ilallahi ta'ala wahdahu tasirul umur al'amura gaba daya zuwa ga Allah suke komawa kai mai kyau ga Allah zaka koma kai mummuna ga Allah zaka koma ka zama ɗan ƙwarai da Allah za ka koma ka zama mutumin banza da Allah za ka koma ka yadda da Allah gare shi za ka koma ba ka yadda da Allah ba dai gare shi za ka koma ba inda mutum zai iya guduwa dole ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala tarjimi ilayhi wa tahda'u li hukmihi wa Za ka koma gare shi kuma za ka miƙa wuya a hukuncin Allah da kuma iradatarsa Allah ya ce wa man kafara arama na'am ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور الله مدوكين سلكي يرى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم dangane da abin da ya same shi na bakin ciki da kuma ɓacin rai saboda dogewar waɗannan kafirai akan kafircinsu? su sai kisa musulunta Allah ya ce wa man kafara fala ya hazo ka kufuru wanda ya kafirce kada kafircinsa ya ɓata maka ka ji bakin ciki kada ka ji damuwa saboda wani ya kafirce sam sam sam aiwa manista marar ayyuhar rasulu ala ba da an balagtahu balagtahu risalatina balagatu risalatina wa da'awatina duk wanda ya ci gaba da yin kafirci bayan saƙonmu bayan da'awarmu ta zo masa ya ci gaba da kafirci wala ya zunka ba da zalika baƙahu ala kufri wa zalalihi kada ka taɓa damuwa a kan tsayawansa dangane da kafircinsa da kuma ɓatarsa ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya imani wanda ya imani don kansa wanda kuma ya kafirci shi ma dan kansa kawai kai abin da yake kanka ya muhammadu innama alaikal balag wa nahnu alaina hisab kawai ka isar da sako mu kuma mu ne muke da hisabi muke da lissafi muke da bayani nan gaba kuma innaka la tahdi man ahbabta muhammadu baka shirya da wanda ga dama walakin Allah ya man yasha lalle Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama ilaina marji'uhum gare mu makomar take fanunabbi'uhum bima amilu kuma za mu ba su labari dangane da aka abin da suka aikata wannan bayanin ne li su'i masirihim bayani ne akan mummunan makoman kafirai da waɗanda suka bi isu bi Allah da waɗanda suka isu bi wa'azi da wanda suka su bi shari'ar Allah ilaina wahdana in ji Allah marji'u haula kafirin mu mu kadai waɗannan arna mu mu kadai waɗannan kafirai waɗannan fasikai waɗannan mushirkai za su koma gare ni ba wanda zai koma gurin wani ba Allah ba da wanda yake sallah gurin Allah zai koma da wanda yake kafirci gurin Allah zai koma Allah shine mai maganin kowa ba wanda zai kubuce wa Allah fa nukhbiruhum bima amiluhu fid dunya min amali sayyi'a Allah yace sai mun ba su labari dangane da abin da suka aikata a duniya na muna dan ayyuka malam kafin a kona ka sai an maka bayanin mummunan aikin da ka aikata ba kai kai kaza ba za ka ce ni ne ya Allah ba kai kai kaza ba za ka ce ni ne ya Allah duk abin da kai na alheri ko na shari wallahi sai an maka bayanin ka wani jazihim alaiha lima yastahiquna min iqab sai mun yi musu wato mujazati sakayya da abin da suka cancanta na uquba inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala alimun ilman tamman masani ne cikakken ilimi bi zati suduri da abin da ke cikin kiraza bi mukawwinati suduri wa khafayaha da duk abin da yake cikin kiraza da duk abin da ya buya a cikin ainihin wato kirjin ɗan adam lalle Allah sai ya ba da labari akan kuwa shi yasa ba wani ɓoye-ɓoye za ka yi kafircin kama ko a fili ko a boye dai Allah ya sani in kai mutumin kirki ne Allah ya sani in na banza ne kai Allah ya sani la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya ga Allah a sama babu abin da yake buya ga Allah ta'ala a ƙasa ya san komai ya lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur tabtawar ido abin da ido zai buye ya kalla Allah yana sane da shi da abin da zuciya ta ɓoye yanzu nan da zan ɗan malkata haka da ɗan leko wannan ba Allah yana irga kuɗinsa idan ya haka bai gani ba ɗan yi Allah yana kallo duk wa'azin nan da nake muku da bayanin da nake Allah ya san abin da ke cikin zuciyata shin abin da ke cikin zuciyata nake gaya muku ko ko wani abu daban nake gaya muku Allah ya san haka Allah ba a ɓoye masa komai ka zama salihi ka zama na ƙwarai irin waɗannan mutane Allah ya yi bayanin hukuncin da ne musu ya ce mana نمتعهم قليلا ثم ila azabin عذاب Allah الله يتي نمتعهم qalilan. za mu ɗan jiyar da su daɗi ɗan gajeren lokaci za su ji daɗi tabbas za mu raya su ƙalilan bi hadhihi alhayati duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya ainu matti'uhum an ƙalilan fi dunyahum za mu ji yadda su daɗi ɗan kaɗan a cikin wannan rayuwar duniya shi fa Allah duniya kaɗan ce a wajensa kai ne ka ɗauki duniya mai yawa ne amma a wajen Allah duniya kaɗan take ba ta da yawa ya ce nu'utihimul amwala wal aulad za mu ba su dukiya za mu ba su ‘ya'ya su more alasabin istidrak kamun talala za mu musu da ka duk wanda ka gaina wadaƙa da dukiya yana facaka da dukiya yana cikin ‘ya'ya yana cikin duk abin da ga dama na duniya karka taɓa tsammanin wai kafirci da zalincin da yake yi Allah ya yarda da shi ne numarci uhun kalilan ne shi Allah a wajensa duk tsawon duniya duk faɗin duniya duk daɗewan duniya kai ne kake ganin duniya mai tsawo shi Allah a wajensa gajeriya ce shi sa duk abin da ka sani na arziki da wadata a wajen Allah ba mai yawa ba ne kuma duniyar ba mai daɗewa ba ce kai ma ka sani ba a daɗewa in ma ka ɗauka za ka daɗe a duniyan nan wallahi ka yaudari kanka na daɗe sun daɗe na yanzu kan ciwon suga da ciwon hawan jini da ciwon zuciya da faɗuwar gaba duk shi yake kashe su da sauran cututtukan kamma da ba a san su ba na ma annabi ce amaru ummati ma baina sittin? ila 70 shekarun al'ummata daga shekara 60 ne zuwa 70 daga nan za a yi ta shehe su sai ka kimta nawa kake da shi yanzu nawa ta wuce maka Ya haka Allah ba mai yawa bane ita duniya a wajensa numati'uhum qalilan ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نضطرهم زام تورا سزام أنجزا سو نلجئهم وندفعهم جفعا يوم القيامة إلى عذاب مروع فظيع إذوا عذابا من صورة روا من كوري الله يتي بضامك آلي سبا suna ji suna gani za mu an su za mu tura su za mu tsunduma su zuwa ga azaba marar daɗi sun yi rayuwa ga jeriya a cikin dukiya wacce suke ba mai yawa ba su ne suke ganin mai yawa ne mun ara musu lokaci mun ba su lafiya sun yi abin da suka ga dama amma daga ƙarshe dai wuta za shiga yasa wallahi wanda ya san Allah idan ya ga azzalimi yana zalunci a duniyar nan tausaya masa yake wanda ya san Allah ya san ƙur'ani ya san hadisi ya san bayanin shari'a yayin da ya ga wani yana kafirci ko yana fasikanci ko ana mai wa'azi ya ƙi tuba wallahi wannan mutumin abin tausayi ne ranar da ya shiga hannun mala'ikun Allah sai ka tausaya masa Allah ya yi amfani da kalmar al'iftirar sun manattarruhu ana nufin al'ilja wal kasr wal tilasta maka a wajabta maka a dole a tsunduma ka daga cikin wuta ko da ku kana gudunta ya haisu la yastati'una tafalluta ba za su iya gujewa ba ko su kame su ƙi shiga wuta sai sun shige ta Allah ya sifatta azabarsa da zalib ne saboda shiddar azabar tsananin azabar kuncin azabar wuta da nauyinta gangan jikin ɗan adam baya iya jurewa azabar Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya bayani akan halin waɗannan kafirai na tukka da warwara a cikin maganganunsu da kuma ayyukansu ainihin wato an ce kaza tace kaza an ce kaza tace kaza khalaqa samawati wal arda wane ne aujadahuma ala hada nizam al badiya waye ya samar da wannan sama da ƙasa a wannan tsari mai ban kayi tsari na gagara koyo za ka ji suna cewa ƙorun nan ba? in sun zo ba da amsa sai ce Allah ne ai shi Allah shi ya halicci sammai da ƙasai Mana har kafiri in ka tambaye shi waye ya yi sama kafiri sai ce Allah ne waye halicci ƙasa Allah ne amma abin mamaki ba za ka gan shi a masallaci ba wannan ba tafka da walwala ba ne yanzu kafiri fa sai ce ai masa addu'a sai ce ai masa addu'a a roƙa masa Allah amma in ya tashi bauta sai ta coci in ya zo faduwa sai ya kira Yesu almasihu yaya ga wanda ya sama ga wanda ya ƙasa kuma ka zo kana bauta wani ba Allah ba kun alhamdulillah ka ce alhamdulillah ayyuwar Rasulul karim kai wannan annabi mai girman gaske tun da sun yi itirafi sun yadda cewa khaliku huwa Allah Allah ne halicci sama da ƙasa ya al'amari haka yake to yaya kuka zo kuna shirka da Allah kun yadda shi ya halicci sama da ƙasa yaya kuke shirka da Allah shirkan cikin ku ya cike bautar lata da uzza da manata da salisatan ukra me yasa masu bautar rana suke bautar rana alhali kuma an ce muku wa halicci ranar za ku ce Allah ne bal aktsaruhum la ya'lamun bari dai da yawan su ba su sani wannan ittirab an ba basu ma san suna tifka da warwara akan maganganun nasu ba yau su faɗi wannan gobe su saba su faɗi magana aikinsu kuma ya saba kaga abin da suka faɗa a bakin su amma aikinsu kuma ya saba ya saba abin da suka tafi ubangiji tabaraka wa ta'ala a ƙarshe bayani dangane da girman ƙudurarsa da ikonsa ذكر لله ما في السماوات والأرض نعم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد نعم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah madaukin sarki ke cewa na sani abin da ke cikin sammai a kware ko Allah na sani abin da ke cikin ƙasai duka lalle ko ubangiji haka ne wahdahu shi kaɗai! ma fi ce wa mafin fil halkan wa mulkan wa tasarrufa halitta da mulki da tasarrufi ba wani mamallaki wani abu ba na Allah ba duk wanda ga ya tone arzikin kasa wallahi na Allah ne wanda ya nemo a sama na Allah ne duk abin da yake sauka na Allah ne bayarwa yake ya tsani ko kai imani da shi ko baka imani da shi ba ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba dai duk abin da ka gani na arziki na Allah ne komai da ka sani mallakar Allah ne kuma komai da ka sani bawan Allah ne kuma duk abin da ka sani Allah yake tasarrufi da wannan abin ya rage gare ka kai imani da shi ka bauta masa ko kaɗi man sha a fayyo min, wa man sha'a ku. wanda ya gada ma yi imani wanda ya ga dama ya butulci ina tajina zalimi na naran ahata bihim suradiquha inna allaha huwa al-ghani al Allah al mawadaci ne an kulli masu siwahu Allah mawadaci ne akan duk abin da ba shi ba Alhamidu hamidu Allah shine al-mahmudu min ahli al-ard sama abun godewa cikin halittun ƙasa abun godewa cikin halittun sama in baka gane ba a ƙasa ana godewa Allah duk duniya a sama ma ana gode wa Allah duk duniya duk halittun Allah suna gode masa ko da kai baka ce alhamdulillah ba ne alhamidu li'annahu huwa al li kulli shay saboda shi ya halicci komai ar li kulli shay kuma shi ne mai azurta komai tabaraka ta'ala wannan Allah yayi bayani dangane da gamewar iliminsa da kuma kudurarsa da ikonsa har yanzu abin da ya faru imamu ibn kasir yake cewa wata rana mushrikai kafirai suke cewa wannan ƙur'anin fa ya kusa ƙarewa wannan ƙur'anin ya kusa watsewa abinda muhammadu yake gaya mana na ƙur'anin na ƙarshensa ya zo a riwayar ibn abbas malaman yahudawa ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi wai mun ji kana cewa wa ma'utitun min al-ilmi illa qalila iyana turidu am qaumuka wai mu yahudawa kake nufi ko mutane kake nufi cewa ba a ba mu ilimi ba sai kaɗan. Kuka jama'a ka ne kake nufin cewa Allah ya ce ba a ba su ilimi sai dai kaɗan wanda Allah ce kullum a alaitu gaba ɗaya nake nufi da ku yahudawan da mutane na Allah ne ce wa ma'utitun mina ilmi illa ƙalila. ba a ba ku ilimi kai Muhammadu ba kana karantawa ba cikin abin da ya zo maka ba gaya maka cewa mu yahudawa an mu littafin a saura ba kuma fi hati biyanin likulli shan baka ji an ce ma a taura akwai bayanin komai ba ya za ka zo ka ce wa ma'utitu ilmi illa ƙalila? wanda Allah ya ce na'am innaha fi ilmi Allahi qalil a tauran ta ku baki daya a cikin a cikin ilimin Allah kaɗanci, ci sai tashi ne guda ɗaya a cikin littafin Allah kenan wa inda kun min zalika ma kun. kurin a cikin attauran an ba ku abin da zai ishe ku ne ba wani duka komai kuka sani ba shine Allah ya saukar da walau an na mafi ardi min shajaratin akalamun, wal ya mutuhu min ba'dihi abu abhurin ma na nafidat kalimatullah a wancan riwayar da ibnu kasir ya kawo da suka ce qur'ani bai isa ba Al-Qur'ani zai ƙare Allah ya ce walau anna ma fil ardi gaya musu da a ce duk abin da ke cikin ƙasa na bishiyoyi za a juyar da bishiyoyi da rassansu da ganyensu gaba ɗaya su zama alƙaluma da reshe da tushe da jijiya da ganyen bishiya duk bishiyar duniya walau anna ma fil ardi min shajaratin A kalam, a mai da su zuwa alƙaluma sannan kuma duk kogi da ka sani Allah ya mai da wannan kogin ya zama tawada sannan a ƙaro wasu kogunan guda bakwai min ba'dihi sab'atu ab'urin wasu bayan kogin duniya wanda ya gane ruwan duniya gaba ɗaya a ƙaro wasu manya-manyan kogunan da Allah bai ma faɗi girman yawansu ba su haɗu da wannan kogi na duniya su ƙara ruwan tawada da kuma wannan alƙaluma na itatuwan duniya bishiyoyin duniya da suka zama alƙalami su yi rubuta kalmomin Allah ma na fidar kalimatullah kalmomin Allah ba za su taɓa ƙarewa ba ku da kuke cewa alƙur'ani zai ƙare magana Allah za ta ƙare ya yayi ta magana har ya ƙare kalmar Allah ba ta ƙarewa. ga dai misali duk bishiyoyin duniya su zama alƙalami reshensu ya zama alƙalami jijiyoyinsu ya zama alƙalami tawadar da za a yi rubutu a ɗauko kogin duniya gaba ɗaya albahar ɗin nan ana nufin kogin da ya kewaye duk duniya da shi ne albahar ana libari saba'atu abhurin kuma a ƙaro wasu koguna wanda Allah bai faɗi yawan girman su ba su zo su ƙaru tawadar a daɗa ƙara ta alƙaluma su ta rubutu wallahi ba za a iya gama kalmomin Allah ba wannan misali ne aka muku wanda ku zai iya ɗauka sai alƙalman nan sun ƙare gaba ɗaya kalmar Allah ba ta ƙare ba sai kogunan nan sun ƙare gaba ɗaya kogin duniya sai ya sai ya kafe kaf ka san kaba da kana rubutu da ita ba tana karewa ba to wannan bishiyoyin da ake na duniya aka ne da su kalma, in suka ci rubuta kalmomin Allah sai sun karar da kogunan duniya duk duka gaba ɗaya kuma ga can kalmomin Allah ba a gama rubuta su ba ma'ana fidat kalimatullah inna Allah azizun lalle Allah la ya'jizu la shay ba abin da yake gadararsa wala yaghlibuhu ghalib ba wani mai galaba da yake rinjayar sa hakimun Allah mai hikima ne fi kulli akwalihi wa af'alihi a cikin dukkan ayyukan Allah mai hikima ne ta tabaraka wa ta'ala wannan aya mai girma tana mana bayanin cewa lalle ilimin Allah baya da ƙarshe lalle kalmomin Allah ba su da ƙarshe sannan kuma ba wani mai ilimi da ya isa ƙididdige maganganun Allah an ba mu iya ɗan abin da aka ba mu ne wa ma'utitun min ilmi illa qalil Allah masana ma yake cewa abin da ake nufi da kalimatullah ana nufin wato kalimatu ilmihi subhanahu wa ta'ala wa hikmati kalmomi ne ilimin Allah da hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma dukkan abubuwa na ban mamaki na alitta ta sa tabaraka wa ta'ala da yake cewa kun fayakun Allah ya ganar da mu sannan sai Allah ya ci gaba da bayani da cewa ma ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع basir!» Allah mai iko yace halittanku ku da tashinku da a halicce ku da a tashe ku wallahi kaman halitta ne da tashin rai kwaya ɗaya? Allah sai shi ya isasshen mulki da sarauta duk duniya gaba ɗaya. kar ku tsammanin Allah ya sha wahala wajen halittar duniya Ya ce ma khalqukum wala ba'asukun da halittanku da tashinku a kiyama bayan kun mutu ka nafsin wahida ai ma khalqukum ayyuhan nasu jami'an wala ba'asukum ayyuhan nasu yawmal qiyama tashinku ranar tashi alqiyama illa ka khalqi nafsin wahidatin aw ba wani wahala a wajen Allah kamar ya halicci rai ɗaya ne kamar ya tashi rai ɗaya kamar ya ce wa mutum ɗaya ne tashi kai إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون al'amarin ubangiji kurin iya nufin faruwarsa kira yake kasance sai kasance wa ma amruna illa wahidatun kalam indil basar a wata aya lamarin mu gaba ɗaya al'amari ne guda ɗaya kamar tsaftawa idanu inna allaha lalle Allah sami'un li kulli shay'in mai jin komai ne basirun bi ahwali khalqihi mai gani ne a halin halitta tasa la yakhfa alaihi shay'un minhum babu abin da yake kuya gare shi na halitta tasa tabaraka ta'ala kaga anan abin da ake nuna maka karfin Allah abin da ake nuna maka mulkin Allah sarautar Allah isan ubangiji kambamansa shine alƙaharu, mai ƙarfi mai rinjaye da ya fi kowa yafi fi uban kowa kuma ba wani mai ƙarfi a wajen Allah in ba shi ba kuma ba wanda isa ya daga kai akan lamarin ubangiji bai isa wallahi Yasa abin tausayi masu zaluntar mutane saboda sun samu dama azzalimai waɗanda aka shimfiɗa musu duniya sun samu dama ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ai Allah ya gama da mutane tun da ya mutuwa Allah ya gama da sha'anin mutane tun da ya alkiyama ai tun da Allah yake zai tashe ka rancen ka ya ƙare ai tun da Allah yake zai kashe ka maganar ka ta ƙare ai kai ba kowa bane da ka tsaya ka yi abun ƙwarai da ka yi aikin ƙwarai ka zama salihi ka zama bawan Allah ka zama mai bin Allah ka zama mai bin addinin Allah kada mulkin ka ya ruɗe ka kada ka ta ruɗe ka kada ka ta ruɗe ka duka al'amari ne na duniya ranar da ka mutu suka naɗe ka a wannan farin kyalle komai fa ya tsaya alaji Yan abin da kake tsammani kana tafiya ne a bayan ƙasa ran da aka ce ai ya cika a zance ya ƙare wannan kujerar taka kana faduwa wani yana neman ta a ranar tuntunin wani ma a ranar zai miƙa takardar su ya ce yana buƙatar kujerar halaka duba mulkin duniya fa gwamna fa yana kan mulkinsa wani yana nema jira ake ya sauka ya tafi wani ya sau shugaban ƙasa fa yana kan mulkinsa wasu suna nema sanata fa yana kan kujerarsa wani yana nema ika da shi ya hau yana raye ma ana neman ta ballantana in ya mutu sarki fa duk inda masaraki yake fa ranar da ya mutu fa a ranar ƴaƴansu suke fara rikici wa zai gaje shi kunan kuna ta kuka sarkin garinku ya mutu wani kuma daga cikin yaya ana masa murna zai hau kujerar ubansa da ya mutu ba ku gane ba ba ku fahimta ba duk basarakin da ka sani ya mutu kun ɗauko makararsa kuna kuka kuna kuka ‘ya'yansa kuma suna can ɗaki suna ƙulle-ƙulle ya kamata a ga gwamna ya kamata a ga sanata kaza za a kamata a ga manya kaza to wa za a ba sarautar nan a wane ne a wane ya fi kusa da gwamna yan yanzu gwamnoni ne suke naɗa sarakuna sai abin da Allah ya sarauta ta lalace ba ta da yanci yau a ƙasar hausa sarauta ba ta da yanci bature ya canja ya mai da yan siyasa su suke rike da sarauta wanda ba haka al'amarin yake ba kai ne kake damuwa da mutuwarsa wani kuma kujerar ce take damunsa ke yanzu mai wannan kujerar da ake warwasonta tun yana raye bai mutu ba shi ya kamata ya rufe ido yana zalunta mutane yi ta kiran ku bakwaji kwaji yi ta faɗakar da ku kamar masu kwakwale irin na dabbobi mutane suna kuka ba kuka mutane suna wayo Allah ba ku san wayewa Allah ba mutane sun shiga matsi ba ku san ana cikin matsi ba Allah ya danka muku amana ya rufa muku asiri kun manta lokacin da kuke bin su Allah annabi kuna roƙon su kuna neman haɗin kansu yanzu kun kai radar mulki ba ku iya tunawa da su sun zama bayi sun zama dabbobinku sun zama awakinku sai yanda kuka yi da su mutum ya ta bin hanyoyi duk da zai tarwa mai tabbata ya toshe can ya makale nan ya toshe can ya makale nan duk abin da mutum zai ya gama Allah kuma yana kallon sa Allah ne mai bayarwa in ya ga dama ibaka in ya ga dama hana ka da ɗan adam ya gane wannan ya ya huta walan ciwo ɗin za a ɗora maka sai an cire ma sha'awar duniyar nan gaba ɗaya wallahi ciwo ɗaya ما خلقكم ولا بعثكم illa كنفس nafsin إن الله سميع بصير على رمى ga wani aikin Allah babba ta tauhidi karanta mana mu alam anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى idan watan nan ya tafi daga nan wani guri yake zuwa yin aiki ranar nan in ta bar najeriya wani guri allah yake tura ta sai baka lura da wannan ba kai baka sani ba ka tashi daga jirgi daga nan karfe takwas ka yi tafiyan awa takwas kuma wai ka je wata ƙasa wai su ma ka sauka karfe takwas yaya aka yi haka wannan agogon naka kai akwai damuwa Allah shi yake caccan da lamari yadda ya ga dama Kullum ya jari ila adadin musamman da rana da wata yajriyani fi ma bi nizamin sabitin muhkamin suna gudana ne a cikin falakinsu a kan tsari duk inda kaga rana tana gudu duk gudun da take yi a kan tsari ne da Allah ya tsara mata duk tafiyar da wata yake a kan tsari ne da Allah ya tsara mata, kuma ilal waqtin ladhi haddadahu Allah zai kai zuwa lokacin da Allah ya iyakance mai rana Allah ya ce mata kafin a tashi duniya ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar kullun fi falakin yasbahun dare da rana dare na bin rana da gudu rana na bin dare da gudu haka suke tafiya gudu suke yi ya tulubu hasisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره kowanne yana bin ɗaya da gudu ne iso ɗaya yanzu haka rana ta tafi dare ya biyo ne ai da gudu ne daren ya biyo ranar da ya zo kuma ya tarar da ranar ta tafi yana ta binta kafin ya gama tsallake garin nan kuma Ranar har ta sake dawowa haka Allah ya ƙaddara. kowanne yana bin ɗaya yana gudu yana zuwa yana dawo. ba za a daina wannan ba sai an tashi a kiyawa ila yau mai kiyawa a rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar a tajiri aina hadi ta habu hadi shams abu ka ga wannan rana ya ce na ganta ka san ina take tafiya ina take zuwa ya ce Allahu wa rasulu alam abu bazar ya ce gaskiya ban sani ba manzan Allah ya ce fa inna tazhabu fa tasjudu tahta al-arsh idan ga rana ta fadi ai tafiya take ta je ƙarƙashin al'arshin ubangiji ta yi sujjada sun sa'adin rabbaha sannan rana ta nemi izinin ubangijinta kullum a kula fa kai an ce ka je sallah kana wasa an kira a zahar baka zuwa kana wasa an kira a suna baka zuwa kana wasa rana da kake ganin ta kullum in kaga ta faɗa nan tafiya wajen Allah take yi al'arshin ubangiji ta ne ta kafa ta yi sujjada ta je ta nemi izinin ubangijinta ta ce ya ubangiji ina neman zan daɗa fita zan je na yi aiki na dawo Allah ya ce jiki manzo Allah ya ce fa an yuqala laha irji'i min haythu jayti saura giris. wata rana Allah ba zai bada rana ta ba zai ce koma ta inda kika zo ki koma shine za ka ga rana ta fito ta ina ta yamma birran da ka ga rana maimakon ta fito ta gabar da masallacin idi kaga ta fito ta bayan dutsen nan na kai dutsen amina yawwa saboda kai ake dan gari ne sosai ni kuma ko ne zuwa ne dutsen amina da muna yara muna zuwa mun gudu makaranta ba ma son zuwa makaranta ne mu gudu dutsen amina kai karfa ku koyi da abin da aka yana ba ku labarin yaran ta haka ce gun yara tabbara suke da an gaya musu abin da suke so kenan <laughs> idan ta ga rana ta fito ta yamma da safe maimakon ta fito ta gabar kiyama ta kusa tashi لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا daga lokacin duk wanda ya daga hannu ya tuba ya ce ya tuba ga Allah ya yi zunubi Allah ba zai karba ba duk kafirin da ya musulunta Allah ba zai yadda ba shi an ji sa annabi ya ce ayyuhan nasu ya kuma mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba izuwa ga Allah ku nemi gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullum ni ina tuba a rana sau ɗari yace tubu ila Allah wastaghfiruhu qabla an tabdu ash-shamsu min maghribiha ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga mafadarta duk lokacin da kaga rana ta fito ta mafadarta to an shiga uku babu tuba Allah ya daina karban tuba kuma saura ki mai hura kaho ya hura ila ajalin musamman Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana tana da inda take zuwa kuma tana da lokacin da take zuwa da zarar lokacin ya kare shi kenan anan yace ila ajalin musamma ko alramma ila ajalin musamma haka ya faɗa yi amfani da lafazin ila amma al'asuratu fatir da suratu zumari in za ka duba sai ce li ajalin musamma a nan ya ce ila adadin musamman amma surori guda biyu da surat zumar da surat fatir sai Allah ya amfani da kalmar li ajal ina fata ana fahimta malaman nawo suka ce li anna ma huna waka a baina ayace ni dallace ne ala ghayati ma yantahi ilayhi al hikimar da Allah ya sa yayi amfani da kalmar ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da kuma amfani da wannan ila din kenan wa anna allaha bima ta'maluna Kabir. lalle allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuka aikata lalle Allah sai ya ba ku labari kuma babu abin da zai kuya gare shi zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah tabaaraka wa ta'ala shine al-haqq gaskiya ne shi tabaraka ta'ala ba ƙarya ba ne Allah samuwarsa gaskiya ne kuma wato shi ne alhaƙul mubin kuma yadda ya zo a cikin wata aya ɗin wa ma ya duƙuna abinda kafirai da mashirkai suke kira min dunihi min alihatin ukura da wasu alloli daban ba Allah ba huwal batilu shine ƙarya shine ɓataccen abu allazi la sifu. an yusamma bai cancanta yusamma bi hadal ism ambace shi da wannan suna ba li'annahu makhluqun za'ilun mutaghayyir Abin halitta ne mai kaucewa kuma mai canja bai ita zama ilahu ba la yadur wa la yanfa baya cutarwa baya ainihin amfanarwa la yadur wa la yanfa gunki baya cutarwa bai isa ba la yanfa da zai kuma amfanar ba Allah shine zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Asanu amala gunki bai isa ya halicci rayuwa da mutuwa ba shi ma matacce ne yaya ka rinka bautawa matacce yaya ka rinka bautawa wanda baya ji la na shay'an wahum yi yukhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ولا يملكون mautan wala hayatan wala نشورا Allah ya ce ba su halittar rayuwa ba su halittar mutuwa ba su mallakar rayuwa ba su mallakar mutuwa ba sa iya amfanarwa ba sa iya cutarwa don me za ka zo kana bautan abin da ba zai amfana ba zai cutar ba yayin za ka zo kana roƙon kabari da ba zai isa kare ka daga bala'i ba yanzu ka duba masifan take damun mutane kudin sai malami ya mutu a je a ta bautar kabarinsa malami ne fa ana tare shi an sani fa har bashi yana karba kafin ya mutu wallahi in an zo raba taimako fa yana nika hannun sai karbi taimako masu bashi taimako su sun sani inda yake zuwa yana maula yana roƙo duk an sani amma wai ya mutu kurin daga mutuwa ya rike dai kawai a zo a kewaye kabarinsa wai a zo ana kiransa ya rantsa da Allah 'yan Najeriya in ba ku kama tauhidi ba ba za ku ji daɗi ba ku koma tauhidi ku rabu da wannan bidiyoyi ku rabu da wannan shirkoki ba wani mutum dan adam wai da sunan malanta ko dogon sharbi ko dogon rawani ko wani kaza ko wani karama su za su yi ta faɗa makareta ne dama abinda ba nasi bane ya faɗa ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa ba shari'a ba bace ta faɗa haka kudu sai a juya a dan ana bautar kabari kabarin mutum kudu guda kuna roƙonsa la yamliku na mautan wala ayatan wala nushura na rantse da Allah wanda ije ya roki kabari bai da bambanci da wanda ya roki wannan karfa ka gan shi nan in muna yara wallahi sama da shekara na ga sunan a tsaye yake wallahi ni ma haka na tashi na gan shi wannan karfan ga nan dai aka tsaye kai bai girme ka ba duk wanda ya je roƙi kabari wallahi kamar da ya roƙi wannan ne wannan ƙarfin zai maka in za ka shekara dubu kana ƙarfe kan ki karfe kan ki karfe zai maka zai maka komai da ba abin da zai maka yadda za ka da kana roƙon kabari watakila ma ya rufe bayan ya gama shan duka kuma ya rufe ba mamaki wallahi idan ma yana cikin ni'imar Allah ne ba shi da damar da ya isa ya taimake ka inda wani yana iya taimakon wani a lahira da ɗa ya taimaki ubansa da wani yana iya taimaka wani da uba ya taimaki ɗansa ba wanda ya isa ya yi wa wani wani abu wallahi in ba ta ceton da Allah ya halatta ba shi kuma ceto sai Allah ya kira ka ya nuna ka ya baka ba wai haka kawai zaka zo ka cece wanda ka ga dama ba ne. a'a Allah ne zai gaya maka wanda zaka cita. ya tuna wa annan ma ya dubuna min duni wal batil wa annan Allah huwa al-aliyul kabir abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman abuwar Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala